suna da aisha mahmud director public prosecutions yau ga ma kotu me gudana eh, an sa ranar yau ne don a sake ambaton wannan shari'a kuma da muka zo mun gaya wa kotu cewa mun yi caji mun musu caji mun kai cajin high court kuma wanda shi chief judge ya yi directing charge din to high court number 5 before justice usman na abba saboda ita wannan kotun ba ta da hurumin sauraron waɗannan saboda manyan laifuffuka ne aka caje su da ita kuma wannan kotun ba ta da hurumin ta saurari karar shine abin da ya faru zuwa yaushe ake sa ran za a gurfanar da su a ita babbar kotu da take da hurumi yau eh, muna sa ran yanzu za mu tafi high court din mu samu mu ɗauki rana a wajen kotun da aka yi directing charge ana yi in ya ba mu rana zai aika da remand warrant a kasu kotun a karanta musu tuhumar da ake yi daga nan a ci gaba da sauraron karar shi ne abin da ya faru domin samun shirye-shirye da labaran da tashoshin rahama rediyo da talabijin ke gabatarwa tare da sauraron tashar rahama rediyo kai tsaye a duk inda kuke a faɗin duniya sai ku shiga yanar gizo ku lalibi w www.rahamatv.com domin kallo da sauraron mu kai tsaye.